بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu assalamu wa da kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi bakwai ga watan dulqada na shekara ta 1438 bayan na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin zuwa madina wanda ya zo daidai da 30 ga watan yuli na kamar kwan lokaci a ma ga mutuwar da ku cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko da waɗannan sakonnin tambayoyi ne ta kan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma da wato sakon whatsapp a kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatoyin rahama a tiyawu.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar kuna lokaci a yau muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano da ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na na sidir sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akar makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu sauraron ma'aunin lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya da abin da ke cikinta duka ya halicci su ne saboda ɗan adam ya samu abin da zai yi. rayu da shi a nan doron ƙasa ya kuma samu abin da zai karfafa wajen bautar Allah subhanahu wata'ala wato halittar ɗan adam halittar sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan ne saboda ya hore wa ɗan adam abin da ɗan adam zai buƙata a rayuwarsa ta duniya don ya samu ƙarfi ya samu cikakkiyar damar ya bauta wa Allah ya yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi saboda shi sarki yasa Allah subhanahu wataala a gurare daban-daban yake fada kar da mu cewa ya halicci duniya ya hore ta saboda mu wasakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ma fil ardi thumma istawa ila as-sama' Allah subhanahu wataala ya hore muku abin da ke sammai da abin da ke ƙasa in aka ce an hore ana nufin ubangiji subhanahu wataala ya ba ku iko ya ba ku damar ku more su ku yi amfani da su domin bukatunku to amma abinda Allah subhanahu wataala yake nuna wa dan adam a cikin alkur'ani a gurare daban-daban cewa kada dan adam ya dauka cewa wannan rayuwar ta duniya ita ce rayuwa ta karshe kada ya zaci cewa jin daɗin duniya shine jin daɗi na karshe ya fahimci cewa duniya kamar wata hanya ce wata gada ce wacce ake bi ta kanta domin a isa zuwa ga gida na ƙarshe akai abinda bature yake cewa last destination wato ƙarshen gurin da zaka zaka tike lahira shine last destination na dan adam can ne ƙarshe daga can kuma shikenan babu wata rayuwa bayan ta lahira ubangiji subhanahu wataala ya gargaɗi adam cewa kada ya rudu da abin da yake gani na kyalekyalen duniya ya rika tunawa cewa duk wani kyale zai zo ce zai kare idan kyalekyalen bai kare a gabansa ba to shi rayuwarsa za ta kare Allah subhanahu wataala ce inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' bihi nabatul نبات الأرض مما nasu wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا مثال رأيوة الدنيا كأي باوان أبتي فاتي كمر رواني دمك سوكر دشي سما فاختلط به نبات الأرض tsirran da ke ƙasa suka cakudu suka gaure da wannan wato wannan ruwan mimma ya kulun nasu wal daga cikin tsirran da mutane suke ci da wanda dabbobi suke ci hatta idza akhadhat al-ard zukhrufaha hal lokacin da ƙasa ta yi ado wa zayyana ta yi ƙawa wato ta zama abin sha'awa tsirrai suka fito suka yabanya yabanya su ta yi kyau wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutananta wato mutanen wannan gona ko wannan abin da suka tabbatar da cewa sun samu abin da suke so wato sun cimma bukatar su suna da yanzu iko akan wannan gona su su girbi abin da yake cikin ta su ji dadin abin da yake cikin ta su ci su sha su more ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu azabar mu ta zo ma wannan gonar wata musifa ta auka ma wannan gonar da dare ko da rana shikenan sai ta zama ta waye gari ka allam bil ams kamar da dai ba a taɓa yin ta ba ubangiji subhanahu wataala ya gusar da ita ya waye gari kawai sai dai a ga kasar ga ta nan ta yi baki idan wuta ce Allah subhanahu wataala ya aiko ta kona gurin gaba daya ko kuma iska ce guguwa ce ubangiji subhanahu wataala ya turo duk ta tumbike wannan tsirran ta zubar da su idan wata afa ce wata cuta ce ta fari ko kwari sun cinye wannan amfanin gonar ya lalace ta waye gari a girbe ka allam ta gana bil'ams kamar ba jiya babu ita kamar tun farko ma ba a taɓa yin ta ba Allah ce ka zalika na fassirul ayati da kwamin ya tafakkarun haka muke yin bayanin ayoyinmu daki-daki amma ga mutanen masu tunani mutanen da suke tunani suke fahimta suke aiki da tunaninsu da su suke hangen nesa wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan misalin ba wai dan yana nufin kada dan adam ya mori duniya ba ko dai amfani da da rayuwar da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore masa a rayuwar duniya a'a yana dai fadakar da shi cewa kada wannan jin dadin duniyar ya sa shi ya saki jiki ya sakankance da ce ya ɗauka cewa shi kenan wannan shi karshen ƙarshen jin daɗi in bai ji daɗin wannan ba shi ba zai sake jin daɗi ba ko kuma in ya samu wannan jin daɗin ya gama samun komai ɗan adam kada ya yi wannan sakin jiki har ya kasance shi ɗan ya ruɗe shi duniya ta rufe masa ido a'a ya tuna akwai wani gida a lahira wanda ba a kwatanta jin daɗinsa da jin daɗin da yake nan duniya shi yasa a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ce wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah yana kira zuwa ga gida na aminci kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarkin sa madaidaici Allah ce wallahu yad'u ila daris salam wato idan ya kasance ita duniya tana jan hankalin wanda yake santa zuwa ga jin daɗinta to a sani cewa wannan jin daɗin da take rudar mutum da shi tana rudar shi ne da iska tana tana rudar shi ne da abin da ƙarshe zai cutu da shi ƙarshe shi zai sutu ƙarshe shi zai nadama ƙarshe wahalhalunsa ne za su yi ta hawa domin abin da za ka kula duk sanda san duniya ya ƙara shiga cikin zuciyar bawa a daidai lokacin kuma wahalarsa ta yi ƙaruwa gwargwadon yadda san duniyar zai shiga zuciyarsa gwargwadon yadda wahala sana ta hawa yana ƙara san duniya wahala sana ƙaruwa yana ƙara san duniya hidimin da yake wa duniya tana ƙaruwa don haka duk wani jin daɗinsa kuma raguwa zai yi ta yi raguwa zai yi ta yi sai sa za ka ga cewa abdul dirham da abdul dinar da abdul qatifa da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa har kullum za ka samu cewa rayuwarsu babu hutu a cikinta na a zo a gani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wanda duniya ta shiga zuciyarsa ta yi kane kane annabi ya sifanta shi da al'abd bawan duniyar sai abdul dinar bawan dinari bawan dirhami muka ce bawan naira bawan dala bawan euro bawan jin daɗin rayuwar duniya to duk sanda aka ce wannan bawa ne kai ka kasancewa rayuwarsa ba cikin jin daɗi yake yin ta ba al'ubudiyya din da aka ce bawa ne ma'ana yana cikin wata rayuwa ta kaskanci yana cikin wata rayuwa ta wahala yana cikin wata rayuwa ta yi ma wasu hidima hidimar da shi ba zai amfani ta ba to kaga ashe kiran wanda ya sanya duniya a gaba ya sa ta a zuciyarsa ya rufe idansa ita kawai yake nema ba tunanin lahirarsa aka sifanta shi da bawa ma'ana rayuwarsa ta koma rayuwar da bawa yake yi karkashin mai gidansa sauraka rayuwa ce ta kullun cikin hidimta wa duniyar yake kamar yadda bawa kullun cikin hidimta wa mai gidansa yake rayuwa ce yake ta kullun wahala yake yi wahalar da ba shi yake moratta ba to haka nan shi kansa mai neman duniya da idansa ya rufe akan nemanta rayuwa yake da wahala wahalar da ba shi zai more ba saboda duk abin da zai tara rayuwarsa takaitacciya ce bukatarsa takaitacciya ce bukatarsa takaitacciya ce rayuwarsa takaitacciya ce bukatarsa bai wuce ya ci ya sha ya yi sutura ya zaune guri mai kyau ba ya yi yawo a duniya ya je to duk abin da zai wani takaitacce ne an abinci ne in za a sa masa abinci ɗari a gabansa akwai iya abin da zai iya ci sauran dole ya haƙura in abin shaye-shaye ne za a sa masa a gabansa akwai iya abin da cikinsa zai ɗauka sauran dole ya haƙura idan gida ne akwai iya inda zai zauna a ciki ko ya kwanta a ciki sauran gurin dole ya basu shi in gidaje ne da shi dole dai gida ɗaya zai amfana da shi sauran dole dai su zama kawai su wura ne kana da shi ka bukatar su takaitacciya ce sanar rayuwar takaitacciya ce da ko shekara nawa ya yi in zai yi shekaru irin yadda mutanen da suka yi irin alfa sanatin da aka ce annabi nuhu yi shekara dubu hamsin yana da'awa inda zai yi shekara dubu wata rana zai zo ƙarshen dai shekarun sai sun ƙare duk abin da ake lissafa shi ƙarewa yake babu wani abu da ake lissafawa da ba zai zo ƙarshe ba to kaga idan har tana da lissafi rayuwar akwai inda za ta tike to kaga za ta zai ƙarshe shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana akan yahuda yake cewa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammar ɗaya daga cikinsu na fatan a ba shi tsawon rai tsawon shekara dubu ana ce wannan kuma zai kawar da shi ba zai hana shi shiga wuta ba shiga azabar Allah dan an ba shi tsawon shekara wato dai za su kare karshe dai zai zo ya samu ubangiji subhanahu wataala karshe dai zai ci yau babu shi ina al'ummomin da Allah ya yi na adawa ina dawa. ina mutanen annabi nuh ina mutanen annabi salih ina mutanen annabi shu'aib ina duk ila suke shikenan sai dai labarin su ba hal tara lahum min baqiya ba ka ga burbushin ba babu burbushin yau to haka nan kowane kowace al'umma za ta zo ta tafi wata al'umma ta zo ta bi mai gurbinta ba shi kaga duk abin da yake tarawa takaitacce ne lokacin da zai more shi din a takaice yake amma kuma gaba ɗaya in ka karka in ka kasa rayuwarsa wato lokacin da ya bayar wajen hidimta wa wannan duniyar da lokacin da ya more ta sai ka ga lokacin morar kaɗan ne akan lokacin da ya bayar wajen hidimta mata to sai Allah subhanahu wataala ce to waɗanda suke wato rayuwa saboda duniya saboda duniyarsu sun manta da cewa shi Allah kiransu yake irada da salam zuwa ga gidan aminci gidan aminci ita ce aljanna gida ne da babu cututtuka babu wahalhalu babu tashe-tashen hankula gida ne salimun min al'afat salima min al'afat wa min al-nakabati wa min al-madarrat wa min al-jo wa min al-uri duk wani abin da kasancewa a nan duniya zai iya addaba dan adam babu cututtuka babu tashin hankali babu mutuwa babu wata musiba babu damuwa duk babu a ciki saboda ka kaga gida ne wanda yake na aminci ma'ana abinda Allah subhanahu wata'ala yake ishara zuwa gare shi cewa ita duniya babu aminci a cikinta idan Allah ya fara ambatarta ya yi misalinta babu aminci a cikinta to kawai duk abinda babu aminci a cikinsa bai kamata ka saki jiki da shi ba duk abinda aka ce babu aminci tare da shi mutum ya saki jiki yana nuna karancin hankalinsa yana nuna raguwar hankalinsa duk abinda aka ce babu abinci yau ko tafiya kake akan gada aka ce gadan nan ta tsage kuma ana jin kowane lokaci za ta kare lalle za ka tafiya a tsorace kana kaffa kaffa kana allah allah ka ga ka wuce ta zama da kai ne za ta rufta amma wanda zai tafi yana takama yana daga hura hanci kaga alama ce cewa ko dai bai yadda ba ko kuma a'a ya samu dan tabuwa a hankalinsa ta yadda ya yadda in ma rubta wacce ta rubta da shi ta halaka shi ba ba da matsala kaga akwai damuwa a kwakwalwarsa kenan sai Allah yake cewa gidan lahira wato gidan aljanna gida ne da babu wani matsala a cikinta darussalam ne darussalam ne babu cututtuka a cikinta su malamai suka ce darussalam ne domin wanda duk ya shige ta ya kubuta kafin mutum ya shiga aljanna yana ɗarɗar yana fargaba zai shiga ba zai shiga ba mai zai gaba da shi amma da zarar ya samu kansa cikin gidan aljanna to ya gama kubuta kaga an samu darussalam ya shiga gidan kubuta wato tudun mun tsira hakanan an kira ta darussalam suka ce darussalam ana nufin darussalam assalam din ne Allah saboda ka gida ne na assalam Allah mai aminci Allah mai wanda ya cancanci wannan suna ko kuma salam ai daru salam gida na ma'abocin aminci shine Allah saboda haka duka waɗannan ma'anonin aljanna ta kunshe su gida ne da kake samun kubuta daga gida ne daga an kashe ka kubuta daga dukkan wata cuta daga dukkan wata damuwa daga dukkan wani wahalhalu gida ne in ka shiga ka kubuta daga azabar Allah ta lahira gida ne in ka shiga ka shiga gidan Allah mai rahama mai aminci to Allah subhanahu wataala nan yake kiran mutanen mutane yake kiran bayinsa zuwa gare shi sabanin abin da duniya da 'yan duniya suke kira zuwa gare shi shi yana kira ne zuwa darus salam sai ce wa yahdi man yashau ila siratul mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wanda ke nufi da shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici a can farko ubangiji ya ambaci da'awa amma ubangiji ya kira kowa da kowa ba wanda kiran nan bai shafe shi ba da mumini da kafiri da nada da na yanzu da wanda za su zo nan gaba don Allah ya kira wasu zama ka kiranye ne <coughs> na gaba daya ah, amma gaba wa yahdi man wa ila siratal mustaqim yana shiryar da wanda ya so ko ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wannan kuma shiryarwa ce ta musamman idan yayi kira kira na kowa da kowa kira na bai daya a zo a zo a zo a zo a shiga gidan aminci ba kowa ne zai karbi kiran ba kowa ne zai ansa kiran mu, wani zai ansa wani ba zai ansa ba to Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya ansa wannan kiran na zuwa gidan aminci sai ya dora shi akan tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine tafarkin istiqama istiqama kuma shine tsayawa kan umarnin Allah da kaucewa abin da ya hana fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadhlu Allah ce ka tsaya kamar yadda aka umarce ka bawa ya tsaya kamar yadda aka umarce shi wannan shine shine wato abin da ake so istiqama to ubangiji subhanahu wata yana shirya da wanda ya ga dama zuwa ga istikama. zamana ya tsaya kan tafarki wanda yake miƙe tuta akwai hadisin jabir ibn abdullah wanda imam al-bukhari alaihi rahmatullahi ya rubuta a cikin ingantaccen littafinsa ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci annabi ke cewa ina tsakiyar bacci sai wasu mala'iku suka zo sai suka tsaya akan annabi sallallahu alaihi sai wasu suka ce faƙala ba abuhun inna huna'in faƙala ba abuhun inna la'ayina inna la'ayina na'imatun wal ya yaqaban sai wasu suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce a'a idan ne yake bacci amma zuciya a farke take ba bacci take ba sai wasu suka ce inna li matsalan mathalan fadribu lahu mathalan wannan mutumin naku suna nufin ma'aiki sallallahu alaihi yana da abin misali ku ba da misalin nashi sai wasu suka ce ina hunayen aibacci yake sai wasu suka ce innal na na'imatun wal ya yaqwan idan sani yake bacci amma zuciyar ba bacci take ba sai wasu suka ce misalin sahibikum mathalu sahibikum كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث الداعي يدعو, يدعو إليها فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ولمن لم يجب الداعي فلم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة suka ce ku ba da misalin wannan mai dan wannan wato ma'abucin naku wannan mutumin naku sai suka ce misalinsa kamar misalin mutum ne da ya gina wani gida cikin gidan kuma ya shirya kaɓakin abinci ya shirya liyafa sai ya aika mai ganyata mai shela akan yaje ya kirawo mutane su zo su ci wannan kaɓakin abinci saboda haka ya ce wanda ya ansa kiran wannan mai shelar sai zo ya shigo wannan gida ya ci kaɓakin da yake cikinsa wanda kuma ya ki ansa kiransa ya karya tashi ya ce ƙarya yake yi ko ba za a saurare ka ba ko ki sauraron su shikenan ba zai samu shiga wannan gida ba zai ci wannan abinci ba sai wasu suka ce daga cikin mala'ikun to ku fassara masa fassiruha lahu ku fassara masa wannan misalin ku fassiruhu lahu ku fassara masa wannan lisana sai wasu suka ce innal innal innahu na'im ai bacci yake sai wasu suka ce innal ayna na'imatun wal qalbu yaqban a idan sa ne yake bacci amma zuciyarsa ba bacci take ba a farke take to shi ne sai suka ce misalin wato fassarar shi wannan misali ta je shi dai wannan gida an dar fahuwar janna aljanna ta ce wannan gidan da ke kunshe ko cikinsa yake wato a cikinsa yake da wannan kaɓakin abinci iri-iri sannan wadda'i huwa Muhammadu rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai kira shine aka aika aka aiko shi yayin shela فمن أطاء محمدا دخل الجنة ومن عصاه دخل لم يدخل الجنة wanda duk ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi ya masa biyayya sai ya shiga wannan aljanna wanda ya ansa kiransa shikenan ba zai samu shiga ba wa Muhammadu farqun bainan nas suka ce kuma annabi sallallahu alaihi annabi muhammad sallallahu shine mai rarrabewa tsakanin mutane shi ke raba mutane فريق في الجنة wa في السعير wasu su tafi aljanna wasu tafi wuta kaga wannan hadisin yana tabbatar maka da wallahu yad'u ينا كلا salam Allah yana kira zuwa ga gida na aminci shine zuwa gida aljanna ya Allah yake kira zuwa ga gida na aminci shine aiko annabawa annabawan nan su zo su gaya wa mutane akwai gidan da ya tanadawa dukkan ya tanadawa dan adam a gidan nan akwai abin da yake mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qab khatara mai kalbi bashar akwai abin da ido bai gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ba taba tunaninsa ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin da aka boye musu na farin ciki a cikin gidan aljanna sakamakon abin da suke aikatawa wanda ya karbi kiran wannan shi kenan shine wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim Allah shiryar da shi zuwa ga tafarkin madaidaici sai ya karɓa wannan kira na na Allah subhanahu wataala haka dukkan wani mai kira zuwa ga Allah to yana kira ne zuwa ga aljanna duk wani wanda zai ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kira yake zuwa ga aljanna duk wani wanda zai kira zuwa ga akasin haka to kira yake zuwa ga wuta shi yasa mu'minu ali fir'aun yake cewa ya qaumi mali ad'ukum ila aljannati jannati wa tad'unani ila an-nar ya ku mutane na me ya sami ni me ya sami ni ina kiran ku zuwa ga aljanna ko kuma kina kuna kira na zuwa ga wuta ina cewa ku zo ku shiga aljanna ku yi imani da annabi Musa alaihi salam ku kafircewa abin da ake bauta ba Allah ba kada ku yi shirka da Allah ko kuma kuna kira na zuwa ga yin imani da abin da kuke kai tad'unani li akfura billah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar kira kuna kira na in zo in kafircewa Allah in yi shirka shine kira zuwa ga wutan cewa Allah in yi shirka abinda ba ni da ilimi ba ni da wata hujjar da take nuna wannan abin abauta masa ba Allah ni kuma ina kiran ku zuwa ga al'aziz ga garabadau mabuwayi wanda kamunsa ga wanda ya saba masa ko ya yi shirka da shi kamu ne mai tsanani al-ghaffar mai gafarta ma wanda ya masa biyayya wanda ya masa da'a wanda ya umarnin umarninsa yana gafarta masa kurakuransa to haka rayuwar annabawa da mabiyansu take da rayuwar waɗanda suke karɓa kiran annabawa suka yi watsi da kiran annabawa waɗannan kira suke zuwa ga gida na aminci waɗancan kuma kira suke zuwa ga wani gida wanda yake nuna ƙyalƙyalansa a fili amma kuma ƙarshe babu wani amfani ƙarshe zai zama nadama ga dukkan wanda ya rike wannan kyalekyale zai zo ga iska ya rike ba wani abu mai amfani ba Allah kai mana gafara to amin sun amin ya alkari tambayar mu ta farko a wannan rana ta zo ne daga wata bayar Allah da yake cewa malam menene ake idan an fita daga takaba to babu wani abu da aka shar'anta illa iyaka abin da aka hana mace saboda takaba shikenan yanzu an halatta mata za ta ci gaba da yi an hana ta ta fita ta je ko ina in ba da larura ba yanzu bayan ta gama takaba shikenan za ta iya fita an hana ta ta yi maganar aure da wani ko yi magana da ita yanzu ba laifi ta nemi aure ko a nemi aurenta an hana ta ta yi kwalliya ta shaɓa kwalliya ta fita yanzu tana iya yin kwalliya abubuwan dai da ake cewa an hana mai takaba da zarar ta gama waɗannan kwanakin takaba ɗinta shi kenan wannan hanin ya sauka daga kanta shi ne kawai amma ba wai wani biki ake ba ba wani karance-karance ake ba ba wani zama na musamman ake yi ba ko ko a ce a yi wani abinci ko a kira wasu su yi wasu addu'o'i wannan duk ba da wani asali ba shi ne wani tushe ta sai umar abbas yake cewa assalamu alaikum tambaya ta dan allah idan mutum ya samu kwangila kuma ba shi da kuɗin da zai yi kwangila shi ne hukuncin zuwa banki neman rancen da zai yi wannan aiki to ba shi da kudi ba da abin da ya sai sayar ma wanda zai iya yi yayi sai yana da dama da sayar ma wani shi ne zai yi kwangila. in ya je banki aka ba shi rance in an ba shi rance ba ruwa amma zai iya karba in za su ba shi ba interest amma inda interest akwai matsala zai iya samun matsala a cikin kwangilar ma gaba daya ko abin da zai samu na riba da karshe Allah ya jarrabe shi a ciki kamar yadda aka sani ubangiji subhanahu wataala na cire albarkar da take da kudin ruwa ya shiga cikin ta na dukiyar da kudin ruwa ya shiga cikin Allah na cire mata albarka to shi kuma sai ya ce yana tambaya ne game da haya purchase wanda ake bayarwa an ce kudin ruwa ne shin kuma shin wanda zai karba yana da laifi domin ya ji wasu suna cewa wanda zai bayar ne mai laifin to nan farko maganar cewa haya purchase kudin ruwa ne ba haka abin yake ba ah, haya purchase mun ce ah, ah, da surar matsalar yadda za ta kasance a shari'ance babu haya face wato haya sannan kuma da ciniki ba su haduwa duk abinda ka bayar da haya to abin naka ne amfanin ne ka ba mu wani ya amfana da shi amma abin naka ne shine haya purchasing kuma duk abin da aka ce an saya to an sayi abin tare da amfaninsa duka in kana da gida aka ce ka ba da haya to kaga gidan naka ne wanda ya karbi ya sayi amfanin zama a gidan ne in lokacin da yayi kuka yi da shi ya kare shi kenan zai ka zo karbi gidanka haka nan mota in wani ya shiga za ka kai shi wani guri haya ce ya shiga ya shiga ya amfana da wannan mota zuwa inda zai sauka da zarar ya sauka motar ta data ka amma in ciniki ne aka ce na sayi gida to gida ya zama nawa in ma kana da wani abu a ciki zan ce ka da kayanka saboda al'ainu wal manfa'a duk ta zama ta wace wannan shine ma'ana so abubuwa bi ba sa haduwa a ce ka ba da amfani banda shi abin sannan kuma ka sayar da abin ba zai su haɗu ba dole ɗaya ne zai yi shi yasa a shi bature tunda shi bai da wani fiƙihu na shari'a kawai zai ci haya face su abinda yake akwai akwai ka ba da haya hayar da zaka ba mutum ƙarshe ta ƙare da ka mallakar masa da abin shi su malamai na abinda na fiƙihu na zamani suke ce masa al'ijara al-muntahiyatu bit ka ba da haya ce amma karshe za ta ƙare ta hanyar mallaka ma mutum abin mallaka masa abin ta hanyar alkawari misali kai masa alkawari cewa to gashi na baka haya a kullun na baka hayar sa a dubu daya wannan ka je duk abin da kai kuma ka samu ya riga naka amma ni dai na baka hayar amfanin sa a dubu daya in zuwa kai ka aje shi baka hawo ba baka dora wani aka ba a kansa ba ni dai dubu daya nan zaka bani in kuma a'a ka dauki mutane ka samu dubu goma ma a yi ne ni dai dubu daya ne tawa hayar wannan abin ka bashi abin da yana nan a naka ka ce masa to bayan shekara daya ko shekara daya da rabi idan abin namu ya tafi haka kullum kana kamun dubu daya to zan mallaka maka shi alkawari kai kuma alkawari ba a san mutum ya yi shi ya daga sai ce ta munafuka iza da akhlafa Allah na cewa yi ladina amanu aufo bil uku duk wani abu da ku yarjejeniya da mutum ka cika masa wa aufo bil ahdi innal ahda kana mas'ula haka idan shekara ta yi to kira shi ka ce to dama yadda muka yi shekara ɗaya in ta yi zan mallaka maka na ka je ya zama naka wannan shi abin da ya halatta amma ba a ce ya ka saya ba ka an baka haya amma kuma saya kai kana biyan shi da sa ne mutum baka biyan shi da kudin hayar ne kuma ka ce shi ne kudin sayan ba zai yiwu ba saboda ka inda a ce a tsakiyar abin nan zai rasu an yi wata shida ko an yi wata bakwai ko takwas sai mai abin ya rasu to yana nan kayan magada ne in sun ga dama su cika maka abin da mahaifin sai musu alƙawarin sun ga dama su ce to gaskiya mun wani abu muna son kayan mu domin za mu sayar za mu yi wani abu da kuɗin mu shi. kenan ba ka da iko ka ce ba ka hana za ka hana su abin su ka ce saya kai baka saya ba ba na ka bane to wannan shine sai ka ba maganar kuɗin ruwa abu ne ake hada su wanda ba haduwa za su yi ba a ce an hada haya an hada kuma haya da ciniki ba za su haɗu lokaci guda ba sai dai ko hayar ko ciniki to ne ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mutum ne yake daukan kuɗin wani ba tare da shi ne kuɗin ya sani ba ya yi amfani da shi da nufin idan ya samu wata rana zai mai da masa kamar yadda ya ɗauka bai sani ba to malami ne hukuncin hakan daga adamu muhammad lawal a papa expressway daga lagos hukuncinsa sata ne in a ce aji aji abinsa inda ya kamata ya ajiye ka lallabo ka ɗauka wai kai da niyyar ranta kai ka sata ne ba sunan shirance ba don mutum wanda ya aje kayansa a hirsi wani ya sa hannu ya ɗauka sa ba ta canza abin suna ba ya ce shi da niyyar rance sunan shi sata in kuma amana ce ya baka ya ce gashi nan ka ajiye mu ka yi amfani da ita ta kuma bashi a nan malamai suna ta saɓani ya halatta ka taɓa masa abin da bai baka izini ko bai halatta ba yana da hadari ka taba kayan mutumin da bai baka izini ba wanda baka da tabbas cewa zaka iya dawo masa da kayansa tana yi ka taba ka taɓa da niyyar gobe zaka kawo abin ya ki samuwa a gobe shi kuma ya nemi kayansa daga ranar wannan abin da yake maka kallo na kai mutum ne mai amana ya kare da ya baka amana amma ka ci amana amma inda saninsa ka yi amfani da shi ka ce da shi duk kudin da ka bani ina ga mukun ita ajiye su zan yi kaza sai ce je kai ya baka izini to in ya baka izini kai sarrafa su to ya zama bashi fa anan nan hukuncinsa ya tashi da hukuncin ajiya ita ajiya idan mutum ya amince baka ajiya ka ajiye yadda ya kamata wani abu ya faru ga dukiyar ba a ci a biya babu zaman ba za ka biya ba sai dai idan an gane cewa akwai wani sakaci da kai har aka har duke ta salwanta anan za a tuhume ka da laifin sakaci ka biya shi amma idan har ba yi sakaci ba ka aje masa dukiyarsa inda ya dace ka ajiye wata wani masiba ta saukar wa dukiyar ko ta barayi ko ta gobara ko ta wani abu mai kama da wannan to ba a biya wannan ajiya kenan amma shi bashi in yanzu ka karbi kuɗin mutum bashi kana matsawa gaba wani suka kwaci kuɗin shi yana nan yana ka bashi in ka ga ya bar maka to wannan ihsani ne maka amma dai haƙƙinsa ne ka dawo masa da sa ba za a ce ai tunda an kwaci kuɗin nan ba za ka biya ba dole ka biya shi akwai bambanci tsakanin ajiya da bashi to yayin da mutum ya baka dama ka sarrafa dukiyar ajiya <coughs> to ya koma ranci wadaka babu wani da hujja da zai sa mutum ya ajiye kuɗi ka je ka ɗauka in ma ya ajiyesu su inda ba herzi ba a ka ta yi kai kana tsaron shagon sani saboda yana iya buɗe kuɗi ya ajiye a gaban ka. kai kuma ka je ka ɗauka to ka ci amanarsa ka ci amanarsa ba magana cewa wai karanta za ka dawo bai sani ba to sai wannan shi kuma ya ce malam yanzu akan siyi jinin da aka yanka na dabba domin a je a sarrafa shi a cikin abincin kaji a ba su ci da wannan jinin to jin hakan wato hakan ya halatta kuma za a iya cin naman kajin sako daga bushiri bashir limanci to tambayar bangare biyu gare ta bangare na farko sayar da jinin da aka da ya zuba ya kwarara na dabba an san cewa jinin da ya kwarara na dabba na jasa ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs kace ba samu ba cikin abin da aka haramta mun cikin abin da aka yi mun wahayi wani abu da aka haramta sai dai idan ya kasance mushe ne ce audaman masfuhan ko jinin da ya kwarara wato jinin dabba da aka yanka jinin ya kwarara mushe ko jinin da ya kwarara ko naman alhanzir Allah ce wannan najasa ce to duk abin da aka ce najasa ce haramun ne haramun ne ka sayar da shi haramun ne ka a tara jinin da aka aka haure ka yana na dabba a sayar da shi to aka kaga wannan wanda ya sayar ya aikata haram a sarrafa wannan jinin a sarrafa shi ya koma abincin kaji haka yace ko ya koma abincin kaji su kuma su ci su ginu jikinsu ya ginu su za a ci dabbar za a ci saboda duk abin da aka sarrafa shi ya fita daga yanayinsa ya zama wani abu daban to ya tashi hukuncinsa ya tashi daga wancan abin da asali ya koma abin da yake na yadda ya koma kamar dabbar da ta ci wani abu na najasa a kadara ma jinin suka sha suka girma jinin da ya shiga jikinsu ya canza ba wai yana nan a jinin ba sanda za ka yanka dabbar ba jinin za ka gani ba ya canza ya koma nama ko ya koma kashi hukuncin hukuncin naman dabbar ba ya da ba za a ci haramta dabbar ba saboda ta ci saboda ya samu ta hawu naka dukkan wani abu in ya canza daga asalin yadda yake ya koma wani abu to hukuncin ma ya canza daga wancan na farko ya koma yadda ya koma ta ba saboda kan an sarrafa jinin ya tashi daga jini ya zama wani abu daban to ba a cewa najasa ce sannan kuma da ya shiga cikin dabbar ya Allah ya juyar da shi ya koma jikin dabbar sai ya zama tsoka sai ya zama kashi sai ya zama wani abu to sai ya tashi daga wancan nasan yi tsawaka za a ci ba wani abu a ciki ta sai sakon awalu abu abdurrahman tiga shi kuma yake cewa malam mutum yaushe ne zai yi kabbara a lokacin da yake son zaman jalsatul istiraha yayin dagowa daga sujjada ko kuwa bayan kare zaman yayin da zai tashi tsaye yayin da yake tashi tsaye lokacin ya kamata ya kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqum lokacin da yake eh, tashi a lokacin yake kabbara saboda ka in liman ne kana wa mutane limanci za ka yi jasatul istiraha in ka ɗago kana ɗagowa kawai sai kai kabbara ka kuma zauna mutane za su miƙe tsaye kaga ka jefa su cikin matsala in ka ɗago sai ka zauna lokacin da kake miƙewa sai kai kabbara tare da miƙewarka to kaga a wannan lokacin mutanen da ba za su yi jarsatar istiraha din ba su matsala ba don daman kai ma ka riga ka miƙe saura ka tare da tashin katsaye za ka yi tabbarar. sai shi kuma nace assalamu alaikum malam mutum ne ya kamu da cuta da ake shaka ta iska kafin ya warke ko mutane da yawa suka kamu da wannan cuta to malam duk wanda ya kamu da cutar ta sanadinsa yana da laifi daga Muhammad Abdullahi Tarawi saboda me za ka ce yana da laifi sai dai idan ya nufi sawa mutane cutar da ganga su mutum da yana dauke da wata cuta sai ya yadda ya hada mutane da gangan wani yana laifi amma idan kai ka je inda yake ka dauka ba ba kai ne ya kamata ka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi firra min al-majzum firra kai ka gudu ba cewa yi shi ya gudu bai baka kai ka gudu daga mai cutar kuturta firara min al-asad yadda kake gujewa zaki zaki iya ganka ba shi yake gudu ba kai kake gudu to haka nan in ka ga mai cutar ka gudu ba wai shi ka ce gudu ba kai ka zauna inda kake amma in shi yayi da farautar mutane ya je ya zauna inda suke dan ya hada ta wannan bai halatta ba in yi haka ya dau alhakin su amma in kai kaje inda yake baka kiyaye kanka ba har ka dau cutar to wannan kai kai abin nan annabi la yuradu eh, mumridun ala musih kada a kawo mara lafiya a hada shi da daga wace kada ya kawo kansa ba kada a kashi kada a hada shi kokarin killace marasa lafiyar da ake daukan cututtuka ko a ko a asibitoci marasa lafiyar da ake daukan cututtukan su akan killace su ba a hada su da wanda cututtu ba sa ba sa wato shiga wasu sun sa wasu su kamu da wannan cutar to sai Muhammad Abubakar Kano yake cewa tambayar sa ita ce malam me hukuncin matar da ta yi sitta Shawwal babu izinin mijinta alhali kuma yana gari idan al'ada ta gudana cewa irin waɗannan azunzuman da suke na sunna wanda aka saba yi al'ada tsakaninsa da ita ya gudana ba sai ya ta tambaye shi ba ba laifi akwai wani abin da al'ada ta gudana al-ma'ruf urfan kal shafan cewa kamar yanzu misali azumin uh, shitta shawwal galibi al'ada ta gudana ba sai mata mata ka sarasa ce zan yi shitta shawwal ba tana iya ta yi eh idan an fahimci kai da ita ta fahimci cewa kana kana buƙatar ka sanar da sanar da kai in ka fahimci haka kai yadda sharadin ka yake to sai ki sanar da kai amma in ba ka ta fahimci ka fahimci shekara da shekaru kawai kuke to ba sharadi bane duk sanda za ta yi irin wannan azumin sai ta gaya maka na sai shi kuma wannan tambayar da ke cewa malam menene hukuncin neman lafiya ta hanyar aljanu haka kawai ya ce kawai ta hanyar aljanu mm. ma'ana su aljanu su suka jegun suka ce su baka lafiya ko me ko a irin abinda wasu masu rukuya suke yi su ce aljanin ya gaya musu ga abinda za a amfani da shi a samu maganin ga a ciro kaza a ciro kaza duk aljanin da zai shiga jikin wani ya cutar da shi ba abin amincewa ba ne inda har ya shiga jikin wani yana cutar da shi to shi kuma za ka amince masa wai har ya ce maka abu kaza magani ne abu kaza magani ne ka je ka nema kuma ka warka ba mutane wannan yana nuna kida humanci da rashin hankali macucin shi zai sifanta maka maganin da kuma baka da wanda zai iya tabbatar maka da wannan lokacin da abu huraira shaidan yake gaya masa cewa in kana son ka ka magance kanka da zumu ka karanta ayatul kursi ayatul kursi da man aya ce ta alkur'ani duk ambatan Allah yana koren shi amma sai da je gaya manzo Allah annabi ce sadaka ka wa huwa kazu to kai yanzu wa huwa kazu mai yawan ƙarya ne amma yanzu gaskiya gaya maka to kai yanzu wa kake da shi a duniya a doron kasa da zai iya kiya maka cewa sadaka ka wa huwa kazu baka da shi saka sai ka tsaya akan wa huwa kazu cewa shi mai yawan karya ne mai yawan karya kuma maganarsa ba za ta zama abin amincewa ba saboda haka ba daidai ba ne in kuma yana nufin a'a mutumin da wani abu zai same shi a ce da shi ya yi aljanu yanka ko ya je guri kaza ya yi abu iri kaza ya iri kaza ya hau kan wani tsauni ko ya kwana a cikin wani daki mai duhu ko ya yi kaza wannan bauta shaidanu ce wanda ya wannan ya bauta wa shaidan ya bauta wa aljanu rana gobe kiyama ubangiji wata wata zai tashe shi cikin waɗanda suka bauta wani ba Allah ba da sai wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum malam ya mutum zai yi idan ya ga liman da lam'a a kafarsa alhali kuma an tayar da sallah daga kalifa haruna a shi shi a karan kansa shi wanda ya gani shi abin ya shafa bai shafi liman ba bai shafi sauran waɗanda ba su gani ba saura ka sai ya yanke sallasa shi amma shi ta liman sallasa tana nan ta jama'ar da ba su gani ba sallasa tana nan to sai shi kuma ta assalamu alaikum wani daidai yake da hmm. dukkan wani wanda zai ga ko najasa a cikin liman ko ya san cewa liman yana da najasa a cikinsa to liman ne ya aji kayansa najasa ta zama bai sani ba sai je kama sallah aka fara bin sa shi wancan ya sani to shi sallarsa ta shafi ta shafi sauran mutane ba shafi shafi liman ba ya ce suna karatu malam a tsakanin magariba zuwa isha to sai yanayi na ruwan sama suka hada sallah bayan kuma sun hada sallar suka zauna a masallacin suka ci gaba da karatu shi ne ke tambayar ya hukuncin haka daga ibrahim ya kawo kano sun masallaci ne da su kadai iya waɗannan da suke karatu su kadai suke sallar to bai kamata su yi sallar ba tunda ba inda za su je sai su bari isha'i in ta yi su yi ta amma in masallaci ne da akwai jama'ar da suke zuwa sallah daga gurare daga makota da yan unguwa za su zo a yi sallah to ya zama akwai larurar da za a haɗa sallah liman dai watakila shi yana nan da almajansa za su zauna su yi karatu amma akwai mutanen gari akwai yan unguwa to za su iya haɗa sallah saboda waɗannan yan unguwar amma in har su kaɗai ne su ne masu shi ne liman ɗin su ne mamu ɗin to sai su bari sai lokacin ta yayi to sai shi kuma ne ce assalamu alaikum fatan alkhairi ga malam yace tambayar da ita ce yana son karin bayani akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi domin yana ganin yadda mutane suke kafa hujja da shi ya zarce hankali daga khalif Ya'u farawa darmanawa to ban san me wace hujja ce tun bai faɗi a wani mahalli ne aka faɗa ya zarce hankali ba bare mu zarcewa eh ya zarce din ko bai zarce ba abin da ya hadisin yake nufi min husnul islam tarkuma la yani hadisin akwai magana akan harshen hadisi ne mosul ko mursal ne abinda malamai suka fi rinjarwa cewa hadisi ne mursal hadisin alhassan albasri ne bai kai zuwa ga annabi sallallahu ba to in ma an dauki ma'anarsa mai kyau ce min hussein islam al-mar'i kuma la yani kar ya shiga abinda bai shafe shi ba shi ne abinda bai shafe shi ba abinda bai shafe ka ba wani mu'amala ce wasu ke su su biyu kagan suna tattaunawa kaje ka tsoma baki ka ruwa ka tsaki a ciki ba a neme ka ba miji ne da matarsa sun samu wani saɓani amma kuma suna tattauna ka je ka tsagargare a ciki wannan duk in kana da musulunci wato in kana aiki da musulunci bai kamata ka shiga ba in ba su suka aka shigo da kai ba Allah sau cewa ya ba su hakama min ahlihi wa hakama min ahliha saboda ka kai ka shigo kai ruwa da tsaki ba su neme ka ba wataƙila ma ka ƙara kawo musu matsala bai dace ba amma game da wanda ya yi ga wani abu ana yi ba daidai ba wasu ne wani ne yake aikata wani laifi sai je ya tsawatar masa ya yi masa magana ya nuna masa kuskurensa wannan yana daga cikin abin da ya shafe shi yana daga cikin abin da ya shafi mutumin tunda Allah ne ya umarni da cewa ka faɗi ka faɗa mutane gaskiya ka yi umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna almu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil Sai sifa ce ta mu'minai su umarni da kyakkyawa su hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah haka wani abu ne da ya shafe ka من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه ba za ka abaful iman sauraka mutumin da ya ga ana yi ba daidai bai yi magana to ya yi abin da ya shafe shi bai yi abin da ba ruwansa a ciki ba don haka in kana nufin wasu suna hujja da shi in an gansu suna yin abu ba daidai ba an gaya musu ba daidai su ce to ai annabi ya ce min islam da mul'itar ku kuma la'ini ina ruwanka ce da ruwa na kuwa saboda mu a nan ni da ku a wannan garin ku a wannan unguwar ku a wannan kasar kamar matafiya ne a cikin jirgin ruwa wanda suke jirgin na wasu suna so su fasa jirgin ruwan nan wajen su rika samun ruwa da in aka kyale su ka fasa jirgin ruwan ne tashi nutsewa zai nutse da duk ilahirin wanda suke cikinsa da wanda suka fasan da wanda ba su fasan ba amma in suka hana su fasawa to sai su kubuta su ma su kubuta saboda ka maganar umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna wannan ba a cewa mutum ba ruwansa kamar yadda wasu wataƙila shi yake nufi yadda wasu suke hujja da hadisin a irin wannan mahalli da sai abdulkadir su gwammaja jaki cewar mala idan duk shekara na baiwa yan uwana na jini zakka shin ta yi to yan uwanka na jini ban san me kana nufin waɗanda suke abin nan makusantanka ba waɗanda zama na wajibi akan ka ciyar da su ba za ka ba wa matarka ba za ka ba wa 'ya'yanka ba da wajibi ka ciyar da su ba za ka ba wa iyayenka ba za ka iya ba wa 'yan uwanka wanda suke kamar ƙannanka ko yayyanka waɗanda ba wajibi ne akan ka suka ciyar da su babu laifi in kai haka kayi amma ka duba bukata idan ya kasance a cikin wanda ba dan uwan naka ba akwai wani wanda ya fi bukata to kana iya gabatar da shi akan wanda ka sani a dan uwanka ne amma bai da bukatar da wancan yake da ita Allah cewa wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil dukan su suna da haƙƙi da zal qurba shine na farko makusanci dan uwa sannan kuma da miskini da kuma tafiyin da ya rasa guzuri yake bukatar taimako dan ya je inda zai je saboda ka ba daidai bane kai na kawai iya naka ka sani tare da cewa watakila akwai wasu wanda su ma suna da bukata yana da kyau ka taimaka musu don a samu kyakkyawar zamantakewa to ne ci assalamu alaikum malam Allah ya kara basira ya ce tambayar sana ita ce shin idan an fidda zakar kuɗi zai wato idan ya fitar da zarkar kuɗi zai bayar ga mabukata shin duk wanda zai ba wa ɗin sai ya sanar da shi cewa wannan zakka ce ko kuwa zai iya bashi ba tare da ya sanar da shi ba saboda wasu idan ka gaya musu cewa zakar ce wata shekarar sai su sake dawowa suna maka tuni alhali kai kuma wannan shekarar ba su kai niyyar baiwa ba kana so ka ba wasu daga basiru haruna gusau zamfara to galibi eh, mutane wanda suka san ana taimaka musu ba wai sai ma zakar ba inda har zaka shi wanda suke da irin wannan zuciyar wanda in an yi musu alkhairi to shi kenan sai su mai da mutum saniyar tatsa ba zai fasa zuwa ka ba ko ya san cewa ba zakar bace ko yana jin ba zakar bace zai ga cewa to da haka ne kana tausayin sa bari duk sanda wata bukata kawai zai kan ya je gurinka wata ma bukatar ba bukata bace kawai wani abu ne da na shi na karan kansa ba ba wai cikin matsuwa ne ba so irin wannan eh, ka gaya musu din ka gaya musu kusan duɗe ne nake fahimta amma in ya kasance akwai wannan malhas ɗin wato akwai wannan abin da kake hangi kai ya zama na kai ɗabi'ar ka kowa ma baka faɗa masa in akwai wani wanda kake zargin cewa hakan za ta iya faruwa gare shi don ka ɓoye masa ba wani abu amma dai kai zama sharaɗi kowa ma za ka ɓoye masa ɗin sai zama na kamar mutane za su ce baka zakka ma tunda ba za su ga san da ka ce ga zakka ba sai da ya ce assalamu alaikum menene hukuncin wanda ana sallah sai aka kira shi a waya sai ya ɗauko wayar ya duba ya ga wanda ya kira shi sannan ya kashe malam yaya sallarsa take daga mudassar gwammaja sallarsa ta yi idan ba za a ce ya yi abin da motsin da zai bata masa sallah ba amma ya rage wani abu da ya kamata a ce ya yi cikin sallah na khushu'i so haka gwargwadon irin yadda ya samu wannan zuhuli a cikin sallarsa gwargwadon yadda sallarsa ladansa zai ragu amma sallarsa ta yi wani ya ci malam za su iya yin sallar jam'i shi da mahaifiyarsa A'a, don masallaci mahaifiyarsa ita a gida aka ce ta yi wa buyutu hunna khairun lahunna amma shi ce aka yi ta masallaci hmm. shi kuma wato abubakar ahmad magashi yake cewa menene bambancin annabta da kuma manzanci to in sha faɗa bakwai maganganu da yawa daga malamai suke wajen bambance annabci da manzanci amma dai magana mafi inganci shine annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi cikin mutanensa don ya zo ya jaddada wata shari'a ya jaddada wani abinan eh, karantarwar wani annabi da ya rigaye shi ba tare da ya aika shi zuwa ga wasu mutane kafirai ba manzo ne wanda Allah wata ala ya aika shi zuwa ga wata al'umma kafira wata sun kafircewa Allah ya kira su zuwa ga tauhidi kuma kan ba shi littafi yakan sauka masa da littafi don ya karantar da su amma yawanci annabawa suna aiki da littattafan annabawan da suka manzannin da suka gabace su ne kamar annabawan banu isra'il lana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lil ladina hadu saboda da yawa daga cikin anbiya ubani isra'il annabawa ne ba manzanni ba suna yin hukunci ne da abin da ya zo na taura? galibi kuma suna kiran banu isra'ila ne su gyara musu abin da suka karkace na karantarwar annabawan da suka gabace su sabanin manzanni suna tafi zuwa ne zuwa ga wata al'umma kafira wacce take buƙatar a kira ta zuwa ga tauhidi gaba ɗaya kuma ya saka alkari masu tsaro duka duka wanda wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kafin mu salama kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta saƙon whatsapp a sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wata adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku bashir idris ungogo shi ne tattara mana sautin akan na'ura ana sijira sasun da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh